'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba. sai an da su assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Kamata ya duk wanda zai nada irin waɗannan ya nuna wa al'umma sunayen waɗanda to yake so ya nada sannan su al'umma idan sun ga akwai wani abu na lam'a a tarihin shi ko a jikin shi ko a amanarsa kaga ya kamata a ce an ba su dama sun kai irin wannan korafi idan ka naɗa mutum ka naɗa shi ne a kan ilimin ka na baya kuma shi hadisi ya tabbatar mana cewa mutum yana iya canjawa kowane lokaci da ya yi gaskiya a matsayinsa na tsohon hedimasta a matsayinsa na tsohon darekta kaza da kaza to yanzu dama ta faɗaɗa yana iya canjawa a kowane lokaci. Hakki ko rawar da 'yan ƙasa ka iya takawa wajen naɗa shugabannin hukumomi da ma'aikatan gwamnati bayan cin zaɓe da kuma matsayin amintaka kafin naɗa mutum a mukamin siyasa shi ne batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai taɓo a dakace mu. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa. kuma hana su da gaggawa. Madalla, masu saurare kamar yadda masana da ƙwararru ke ambatawa, makarantiya tsari ne da ke samar da gwamnati da mutane ko talakawan ƙasa suka zaɓa domin biyan muradun 'yan ƙasa. Wannan batu na zaɓe shine babban ginshikin kafa gwamnati inda 'yan ƙasa ke taruwa su jefa ƙuri'ar su ga mutanen da za su shugabance su. Bayan cin zaɓe shugabannin kan naɗa mutane ko jami'an da za su dafa musu wajen tafiyar da harkokin gwamnati na yau da kullum. Shin a wannan gaba ko talakan ƙasa na da rawar takawa domin tabbatar da cewa wanda shugaba zai naɗa ya cancanci zama waccan kujera kamar yadda ake so? barista audu bulama bukarti lauyan gwagwarmaya ne a najeriya wanda yanzu haka ke karatun digirin digirgir wato phd a ƙasar burtaniya ya yi ƙarin haske kan wannan batu. To a ƙa'idar doka ma'aikatan gwamnati kashi uku ne. Akwai waɗanda ake kira public servants. Public servant na da faɗin ma'ana, amma a nan tana nufin waɗanda aka naɗa. Su ba zaɓaɓɓu ba ne, su kuma ba ɗaukakkun ma'aikatan gwamnati ba ne na dindindin. A'a waɗannan naɗaɗɗu ne kamar masu ba wa gwamna shawara ko shugaban ƙasa, kamar ministoci da kwamishinoni. su ma'aikatan gwamnati na dindindin wato civil servants akwai ka'idojin da doka ta tsara na yadda ake ɗaukar su kuma yana nan a civil service rules and regulations amma su public servants ko kuma naɗaɗɗun ma'aikatan gwamnati su doka ba ta yi bayani dalla-dalla yaya za a naɗa su ba doka ta ba wanda aka zaɓa dama ne ko shugaban ƙasa ko gwamna a matakin jiha ya naɗa wanda ya ga ya dace mutum ɗaya da doka ta ce sai wane za a naɗa shine attorney janar, wato babban ministan shari'a wadda doka ta ce sai ya shekara goma da zama lauya za a iya naɗa shi a matsayin minista ko kuma kwamishinan shari'a a matakin jiha ko a matakin tarayya in ban da shi duka sauran za a iya naɗa kowa in dai wannan wato mukami na siyasa ne akwai mukamai irin su auditor general da accountant general wanda ita ma doka su ma doka ta tsare yadda za a naɗa amma wannan ba za ka iya kiran su naɗin siyasa ba ne tunda su waɗannan ma'aikata ne ƙwararru wanda ba sa cikin ministoci to kaga kenan a wajen naɗi doka ba ta ba da dalla-dalla yadda za a yi a naɗa shi wanda yake public servant wato naɗaɗɗen jami'in gwamnati ba sai dai idan muka duba bisa tsari waɗannan mutane abu na farko ana ɗaukar su ne a basu amanar al'umma kaga kenan kamata ya duk wanda zai naɗa irin waɗannan ya nuna wa al'umma sunayen waɗanda wato yake so ya naɗa sannan su al'umma idan sun ga akwai wani abu na lam'a a tarihin shi ko a jikin shi ko a sa kaga ya kamata a ce an ba su dama sun kai irin wannan korafi to amma ba a irin wannan abin da gwamnatoci suke yi yanzu a najeriya shine sai a tura sunayen irin waɗannan mutane da ake so a naɗa wurin hukumar sss ko dss su ne suke bincike akan irin waɗannan mutane idan wankakku ne to sai a tura majalisa su kuma su yi musu bincike na kwakwafi daga nan sai a naɗa su sai dai abin da nake gani tunda in aka ɗau minista a jigawa misali ko a kano shi ministan ƙasa ne amma wakilin jigawa ne ko wakilin kano kuma tunda a demokradiyya muke kamata ya yi shugabanni su dinga samo hanyar yadda za su yi su yi shawara da al'umma akan wanda suke so su naɗa kada a je a naɗa mutum a matsayin wakilinsu wanda kuma ba shi ya dace a naɗa ba To nan gaba a cikin shirin za mu ji mahangar malaman addinin musulunci akan yadda alaka ya kamata ta kasance a tsakanin zababben shugaba da mutumin da ya naɗa domin ya taya shi gudanar da mulki. Afirka mutum ne yantacce, hanshaƙi kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacce, da basira ilmi tatacce, da fari da baki ko na mace. kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko Masare wani al'amari game da sha'anin shugabanci musamman a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya shine yadda waɗanda aka zaɓa ke amfani da aminci ko abokantaka a matsayin sharaɗin bayar da mukamin siyasa. domin tafiyar da sha'anin gwamnati. Sheikh Muhammad Nuru Khalid ne daraktan cibiyar bincike da harkokin da'awa mai zaman kanta a birnin Abuja na tarayyar Najeriya. ya yi ƙarin haske game da wannan batu. Idan ka naɗa mutum ka naɗa shi ne akan ilimin ka na baya kuma shi hadisi ya tabbatar mana cewa mutum yana iya canjawa kowane lokaci musamman ma ga shi damar da ka ba shi da bai same ta ba. da ba kwamishina ba ne ka naɗa shi kwamishina yanzu da ya yi gaskiya a matsayinsa na tsohon hedimasta a matsayinsa na tsohon darekta kaza da kaza to yanzu dama ta faɗaɗa sannan buƙatu sun yawa a kan shi yana iya canjawa a kowane lokaci kuma kai za a tambaye ka kai al'umma suka zaba kuma kai ne wanda kake mai kulawa da dukiyar al'ummar jihar gaba ɗaya don haka dole ka dinga sa ido kana nuna ba ka yadda da shi ba sai in ya tabbatar maka da shi abin yadda ne wannan ya takaita ga gwamna ko kuma dukkanin matakai na nadade duk matakin da aka ce kai ne shugaba dole ka dinga duba na ƙasa da kai kana bincika abin da aka bani na baku aka ce ku yi kaza kun yi ba za ka yadda da cewa suna ce maka mun yi da baki ba sai ka je ka duba shi ake kira supervision dole ka dinga yin wannan domin gudun kada a samu matsala wannan supervision misali ko sanya ido da bibiya yana nufin kamar ba ka yadda da mutum din bane kenan ko kuma a mai hakan ke alamtawa ai duwanda kake so ka yadda da shi kaka ba shi amanar al'umma in ka ba shi amanar al'umma maganar yadda ba ta taso ba maganan ya yi ko bai yi ake yi ba idan kana so ka bar shi a matsayin danka to kar ka naɗa shi a mukami sai ka bar shi yadda man ka san shi yadda ne yadda ne amma yanzu ka ɗauki dukiyar al'umma ka ba shi dole ka bincika domin kai za ka kama abubuwa suka lalace kenan amincin wancan ya gushe kenan ko kuma a wata nukula ce ta sa dole yanayin a haka za a tafi yana nan under review ana kulawa ana duba yana nan bai gushe ba amma ana kulawa a ga kar ya gushe eh, idan aka ya gushe shi kenan, in bai gushe ba shi kenan. dan adam yana tare da gazawa misali wani lokaci kuma sai aka samu wannan gazawa din aminci ya samu tasgaro kenan idan ya zama ba sakaci ba ba ganganci ba ai ana ba ana lura da me ya faru kana aiki sai wani abu ya faru wanda ba sakaci bane ba ganganci bane idan sakaci ne ko ganganci aminci ya ƙare, amma idan ba sakaci bane ba ganganci ba za a ba mutum uzuri a zamantakewa talaka zai iya ganin cewa rashin sa ido shine cika amma a mulki sa ido shine cika komai ka bincika shine aikin shugaba ya tabbatar da an yi shine aikin shugaba ba wai kawai ya bada assignment kawai ya tafi ya kwanta ba Sheikh Muhammad Nur Khalid kenan a Najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. wasalamu alaikum. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka. kan kai wannan ba mai kinka.